tun a washe garin juyin mulkin da ya kifar da ibrahim bubakar keta daga karagar mulki ne aka fara samun tsamin dangantaka a tsakanin mali da faransa lamarin da ya kara rincaɓewa bayan da kanal asimi gwaita ya yi wani juyin mulki na biyu a ƙasar da ta shafa shekaru da dama cikin halin taɓarɓarewar tsaro daɗin daɗawa abubuwa sun ƙara lalacewa bayan bayyanar labarin shirin girke sojan rasha a mali ana cikin wannan yanayi ne ministan harkokin wajen faransa jean yves le drian ya caccaki gwamnatin rikon kwarar mali wacce ya ayyana a matsayin maras kima da dattako mafarin korar jakada joel mayer to koya masana ke kallon wannan dambarwa alhaji nasiru saidu shine shugaban kungiyar voix de saint ita faranshi a yau ita ya kamata ta yi makanta karatun tanatsu wanda da ka tsoronka wanda da ka shakkarka kaga yanzu ya ce a shirye yake ku yi duk abin da kaka son ku yi to kai kai ka hankalin cewa a ni wa ga tahiya ni ya kamata in daidaita a yi hulɗa dangance da wanga ya samu nashi wanga ya samu nashi a yi hulɗa dangance da kowa shi mutunta kowa cikin tahiyar zamani matsala ce ta diplomasiya matsala ce ta siyasa tsakanin ƙasa da ƙasa haka shi ma alhaji salisu amadu na sovole niger ke da makamancin wannan ra'ayi Zakarin gwajin dafi ne wanda ya zamanto ka in akwai sauran kasashe wanda suke jin wani raunoni su tashi da kwabarci bai yiwa kai da ƙasa ka ni da ƙasa ta kuma wai kai ka ɗaukar ni ba kowa ba ne ba kai ƙasa gare ka ni ƙasa gare ni ya ka bana ka bana yanci na jawo shugaba na wanda ya zamanto ni jagoranci a cikin ƙasa ta to amma mustapha abdullahi na wata cibiyar nazari da bincike akan sha'anin tsaro na mai jan hankulan ƙasashen biyu game da rashin dacewar takaddamar diflomasiyar da ta kunno kai a tsakanin su a yayin da ake fama neman hanyoyin murkushe ayyukan 'yan ta'adda a yankin sahel duk wannan abin ba alheri bane gare su ya kamata a cikin harkar diplomasiya a sasanta a gyara dama ya kasan harkar diplomasiya din ya kasan win-win game ne kowa yana neman dai na shi rabo amma ko da yake kuma ka san yana wata husa a ce wadda mali za ta sa faransa da duka wadancan kasashe masu kamar talahi su darajanta da ita amma kuma abin da ake gudu shine ka waɗancan ƙasashe na european union su masu su goya ma faransa baya su ce su su janye jikadunsa kafin ta kori jakadan faransa daga bamako gwamnatin mali a makon jiya ta kori sojojin denmark kimanin 100 saboda a cewarta an shigo da su kasar da sunan yaƙi da ta'addanci ba da izininta ba tuni matakin korar jakadan faransar daga mali ya fara daukan hankulan 'yan takarar da ke kalubalantar shugaba emmanuel macron a zaben da ke tafe waɗanda dama ke kushe matakin girke dubban sojojin barkan a yankin sahel sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger